Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu. Mai suna rayuwarmu a yau na marubuciya Aisha Gwalam. Wacce aka fi sani da Ammi Su'ad, wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Ranar Lahadi aka ɗaura auren Abba da amarya tuni Umma ta tare a gidan aka kawo amarya. wadda nesa ba kusa ba ta girma Umma. Ta umma Ummata, za ta ba ta aƙalla shekaru huɗu. Sakina, wannan sunan ina yarinya duk inda na ji an kiraye shi sai gabana ya faɗi. Momi ita ce Sakina ita ce mace ta biyu a gidanmu. Ta dinga iko, izza da kuma mulki. Momi 'yar asalin Bauchi ce cikin birni na Bauchi. Mahaifinta shi ne Wamban Bauchi, mahaifiyarta kuma mutuniyar Kebbi ce. Ita ce 'yarsu ƙwaya ɗaya tak da Allah ya ba su. Don haka, kuna kallonta za ka san cewa sangaitacciya ce very arrogant, rude and ambitious. Ba ta yarda da sharing abu ba haka yasa da ta zo ta fahimci zaman da umar ke yi da Abba, ta baje nata kissar. Mummy tana da kissa da nake ban taba ganin mutum mai tsafta irin ta ba. Ban taba ganin great cook ta ba. Akwai wani lokaci bayan girma suka samu matsala da Abba. ya daina zuwa gurinta amma still zai ci abincinta. Duk da fashin da yake da ita, ta iya girki kuma zan ce shi ne creators Fund da ta yi amfani da shi wajen fitar da ummata. Farkon zaman su babu matsala, daga baya ne abubuwa kaɗan-kaɗan suka fara shigowa. Abu na farko, Abba na bai taɓa zagi ko duka ko wata bakar magana wa umma ba. Amma shigowar momi ya sa kiɗan ya canza salo baki ɗaya zaman ya fara lalacewa. Abba ya daina daɗewar da yake a waje as early as possible. za ka ga ya dawo gida. Kuma duk lokacin da miji ya aure dole matar da take ciki ta yi haƙuri duk yadda yake son ki. To sai ya yi wannan sai yayi wannan balle kuma Abba da dama ba wai yana son ta ba ne. Tun aka kawo ta bata aikin komai cikin gidan sai dai ta ci ta kwanta ta yi kwalliya. Ga ta da kwalliya ta gani ta faɗa Umma ke yin komai cikin gidan hatta da share-share ita take. Sai da suke sati uku a haka kafin ta ce ita ba ta son abincin Umma saboda har yanzu ba ta iya ba. Za ta na yi da kanta. Amma kam sai ya ce da ita babu damuwa ta yi duk yadda take so. Da gaske idan ka shigo gidan ba za ka taɓa cewa Umma ce uwar gidan ba, saboda yadda momi ta kanka ne ko ina ta da su dangin Abba. Duk da Abba baya barin zuwa majiya in babu wani dalili kwakwara ba, Dan ya taɓa faɗin majiya is not much for his family. Amma momi duk bayan sati biyu sai ta je kuma idan ta je babu nuna ƙyanƙyami. Haka za ta shiga cikin su su yi ta harka. Ita kuwa Umma na gida tunda in dai bai ce ta yi abu ba ita kuwa ba za ta yi shi ba. Hatta 'yan uwansa da suke wasu garuruwa duka ta zaga gidan. Anti Rahila ta je sau ɗaya ta ga babu fuska ba ta koma ba. Balle gidan Ummi kafar ta ba ta taɓa taka wannan gidan ba. Hatta kuɗin cefane hannun Momi yake. Ko da kuwa ranar girkin Umma ne. Kowa matsalar shigon Momi yake kai ta saboda an san za ta fita da kai. Umma dai 'yar kallo ce. Uncle Shatima ne kawai mai Ƙwarara mata jiki. A kwana a tashi momi ta yi ciki iskanci ya ƙaru kenan. Wannan cikin ya ƙara mata daraja da ɗaukaka gurin kowa hatta Hajiya Azumi. Wannan karan sai da ta ɗan canza ma sai da ta canza wa Umma balle kuma Abba da aka fara rawar kai kamar budurwar ƙauye. Komai ya kawo gidan nata ne in fact abinci ko ba ranar girkinta ba sai wanda ta zaɓa za a yi. Sai Umma ta yi abinci kala biyar sai ta ce baby Baby ya ce baya so idan tana son zaman lafiya haka za ta sake dafa wani. Wannan shi ne most crucial moment cikin rayuwar da Jill ta yi tamkar ta koma gidansu. Sai dai takan tuna zuwan ne na ƙarshe da take ce mata kubura. Ko baki faɗa min ba na san ba kya jin daɗin zaman nan na sani zaluntar ki ake amma ni babu abin da zan ce miki face ki yi haƙuri shine muka gada a gurin annabinmu sallallahu alaihi wa sallama. Tana kuka ta ce ne ne me yasa kullum sai dai a ce na yi hakuri me yasa ne? Hawayenta ta share mata ta ce autar ne ne abin da muka gada kenan haƙuri shine jigon rayuwa. Na san kina jin haushi idan aka ce ki hakuri, babu yanda zan yi ne. Haka zamanin ya koma mace ba ta da wani yanci ta yi abu baki ɗaya al'umma sai ta yi ca a kanta. Ki zauna gidan mijinki don kuwa shine rufin asirinki. Wannan maganganun kullum sai ta nana ta cikin kwakwalwarta shi yasa ba ta da aiki banda kuka. Da zarar ta miƙe ba ta da wani wanda zai maida ta kan hanya. A haka ta yi rayuwarta. Salma ita ce babba cikin gidanmu, ba ta da hayaniya haka ba ta da faɗa shi school. Muna tsananin shiri da ita kamar me, baki ɗaya opposite ɗin halayen momi take da shi. Salma ta sha gata gurin iyayenta da kakanninta, kasancewarta ‘ya kuma jika ta fari. Hakan ya sa ta tashi over from her babu abin da ta iya amma halayenta suna da kyau. Sai dai mutum ce mai ƙawaye wanda su ne sanadin rayuwar da take ciki. Shekarunta biyu momi ta sake haihuwar Zainab wannan ita ce photocopy ta momi. Bata bar komai nata ba. Munafuka ce ta bugawa a newspaper. Halayenta ba su da kyau shi yasa zaman aure ya gagare ta. A wannan lokacin Umma Allah ya sa ta samu ciki babu wanda ta sanarwa amma saboda bin kwakwafi irin na momi ya sa ta gano. Nan fa ta tada hankalinta ku ji son zuciya, saboda idan so samu ne ita kaɗai ta haihu kada wani ya haifa, tunda ita hankali ya mata karanci Duk wata hanya da take ganin za ta bi don zubar da cikin nan ta bi amma Allah bai ba ta sa'a ba. Har ciki ya fito kowa ya gan shi. Ai sai aka fara yada magana sa'an ta adama munafukai aka fara yi wa Umma murna. bayan har da ita a yi wa Umma goron haihuwa. Isma'il ko na ce Budi kamar yadda nake kiran shi, su kuma 'yan gida su ce mishi sarki, kasancewa sunan Alhajin majiyaici ci, shi ne ɗan Umma na farko. Suna masifar kama da ita da shi, sai dai halayen shi a bauɗe suke, Ba ka isa ka taka shi ya kyale ka ba, to ina kaga ga fuskar yin hakan babu ita kwata-kwata. Bai fiye magana ba idan kuma ya yi tana fitowa ne with knowledge and wisdom. Ina yarinya na sha faɗin ni budi zan aura da na girma kuma nake addu'ar sani miji kamar shi. Tun daga nan umma haihuwa ta sake tsayawa yayin da momi ta kara haifar Adnan. The better and best one kenan. Yana kira na small na ce da shi big. Muna da kusanci sosai da shi duk abin da ya samu zai ce small. Ni kuma na ce big babu ruwan shi da kiyayyar momi a kanmu. Sau da dama idan ta yi min abu shi yake nuna mata kuskurenta. Al'amin ina tunanin lokacin da Alhaji wa abba na baki akan al'amin. Akan al'amin abin ya faɗa. Ina ga bakin akan shi ya faɗa. Mashayi ne shi gashi ɓarawo. Gang leader duka shi ɗaya tun yana level 1 a Bayero. Aka yi withdrawing ɗin shi amma sai da aka yi shekara biyar kafin mu sani a gida. Bayan wannan haihuwar shekaru biyar kenan da haifar Budi dama gidanmu ba ba wani anti sister ko yaya idan sunan ki shata haka za a kira ki. Wannan tarbiyyar ba mu same ta ba kwata-kwata, shi yasa idan na je gidan wasu nake sha'awar su. Umma da Momi kusan tare suka samu ciki sai dai Momi ta riga ta da wata biyu. Ganin ta tara yara meye na guntun Meye na guntun bakin ciki kuma hakan yasa ta kyare ta ta yi renon cikin ta cikin salama duk da ta samu complications na gestational diabetes ciwon shuga ne da ke faruwa lokacin da mace ta samu ciki saboda high demand na glucose da jiki yake bukata saboda babin da yake ciki ya rayu to wannan sai yasa glucose din ya zama abundant har ya kasa fita hakan yasa diabetes ya faru amma yawanci bayan haihuwa yana tafiya Nafisa ko na ce muku Fi, haka ake kiranta ita ce wadda Mummy ta haifa. Miss Tantrum muke kiranta saboda bala'i masifaffiya ce, don duk haƙurinka Fi sai ta kai ka bango ga rashin jishari duk ita kaɗai. ‘Yar kwalliya ce duk duk farinta amma sai ta ƙara da bleaching, haka kuma tana son gayu. Kullum tana exploring cikin Instagram tana following 'ya'yan indimi. Dole sai ta yi yadda suke. Watan da biyu kacal Umma ta haife ni, ni ya sana ko in ce muku outcast kamar yadda suke ce mu saboda ni kaɗai ce baka duk da ba wai na azo a ganin ba ne amma na san na fita daban a cikin su bana kama da kowa haka zalika halaye na sun fita daban su ma ranar da aka haife ni ranar alhaji majiya allah ya mashi rasuwa wannan yasa babu wanda ya bi ta kaina banda alhini da jajantawa da ake Ni ce ko suna ba a yi ba ranar kwana bakwai dai Allah ya sa aka yaɗa min suna wai Hassana. Hassanar da ba ta da Usaina ni ma ban san me yasa aka samun ba. Amma ina suna sunana. Idan ana zancen kyau ni ce a gaba Idan kowa cikin gidanmu ya sara mu sai dai ban bari zancen su na shiga kaina sosai ba saboda abin da nake ɗaukar kyau kamar bonus ne Allah yake daɗa maka akan baiwar da ya baka. Wani kyau ɗin ma bala'i yake zame maka har ya halaka ka. Tun ta haka nake ina kama sosai da ba da baba Zainabu don ina isa yaye ta zo tun daga Sileja ta yaye ni kafin ta dawo da ni. Shi yasa idan 'yan gidanmu suka yi gaddama sai suna ce mun bakar majiya mai kama da 'yan ƙauye. mun san babu wanda ke son ana haɗa shi da 'yan ƙauye hakan yasa ni ta kuka suna bi na suna faɗin baka baka baka baka wace ce 'yan ƙauye. All this stuff har wata rana na ce da Salma dan Allah Salma ina ake sai da fari ni ma na siya ne fari kamar ku. Baba Zainab na tambaya ba amma ita ta ce munafuka fari sai dai kiga ana yi ‘yar baka kawai mai bakar anya da kwalakwalan ido. Nan ma na sha kuka ina tunanin ta yaya zan yi ina son Zainab sai dai na ta yaya zan na sha kuka ina tunanin ta yaya zan ji ina son Zainab. Sai da na wayo kafin na fara son kalo ɗina na fara ganin baki daraja ce da ba kowa Allah ya bawa ba. Unlike farin skin za ka iya samun artificially amma everybody is natural and beautiful. Mun taso kai ɗaya da Mun taso kai ɗaya da fi mu babu abin da ya canza ni daga zaman da suke, sai ma ƙara lalacewa da abin yake. Kwata-kwata Umma ba a ba a bata rol na uwar gida kamar yadda kuka sani idan an yi baƙi na gurin miji Idan an yi baki na gurin miji gurin uwar gida suke zuwa, to mu ba haka bane gurin momi za su je har su tafi. Wasu ko second class ba sa bata. Wata ranar Lahadi ana mukumukun sanyi irin late December ɗin nan. Sanyin ya kankama Umma ta min wanka ta saka min kayan sanyi sannan ta farna a ɗaki ta nufi kitchen. Da ke ita ce da girki, tana fita na biyo bayan ta sai na sami fi da Zainab suna wasa. Kun san yaro nan na isa gurin su dan ai da ni. Lokacin Zainab Lokacin Zainab ba ta fi 11 ba, lokacin mu kuma shekarun mu uku. Amma haka Zainab za ta zauna a yi wasa da ita. Muna cikin wasa sai kawai fi ta bige ni, dama ina yarinya ba ni da haƙuri, kawai na kai mata hannu. Fi ta yi shari take cewa ta fasa ta iya shari, take kuwa ta fasa ihu, nan Zainab ta ɗebo ruwa daga firij ta watso min jikina. Yadda ruwan ya shige ni ya sa na saki ihu tare da shiɗewa tare da mu suka fito. Amma da aka maida yadda aka yi momi sai cewa ta yi, kwanar da kika hukunta ta ‘yar banza baka kawai. Umma karo na farko ta ce sakina ki ji tsoron Allah. Ina tunanin ko ki aka zuba wa ruwa mai sanyi ba za ki ji daɗi ba. Baki momi ta kama ta ce yaushe kika waye kika yi baki iyi na yi sake da yawa. Daga haka ta janye yaran ta zuwa ɗaki. Haka Umma ta ja ni ta gasa min jiki sannan ta sa sabon kaya. Kafin wani abu har na fara har na fara zazzaɓi mai zafi ya rufe ni. To haka aka samu na shekaru huɗu inda aka samu inda aka samu a Intercontinental muka fara karatu Umma ta yaƙuri sai dai ban taɓa tunanin a kaina Umma za ta bar gidanmu ba. Kusan na ce da ku ina da gashi mai santsi mai tsayi amma bai da cika. Mostly saboda yadda mutane ke tanka min gashi yasa Umma take min kitso a gida ko kalba. Sati ma haka ta kasance tana yi min kalba da stone. Rebounds daban, kaina ya yi kyau, haka na fita tsakar gida babu ɗankwali. Ina ta wasa sai ga Fi ta zo. Tana taɓa kaina ina doke mata hannu nan ta fara kuka. Har uwar hukunci Zainab ta tana faɗin me ta miki. Fi ta nuna gashi na alamun shi take so take kuwa ta ji hannuna muka tafi falon momi. Duk yadda nake turjewa haka ta jani ta shiga inda kayan ɗinkin momi suke. Da yake professional tailor ce. Scissors ta ɗauko ta zauna gefen momi. Salma na fesin ɗinmu babu wanda ya ce kar ta yakan. Ta sa ta gutsutsire jelar kuma irin na wulaƙanci idan ta ce wannan to ba za ta cire na gefe ba. Yadda ko an tsefe sai dai a yi min aski. Haka na dinga ihu haka Umma ta fito ita da buri. Tana shigowa Zainab ta yadda scissors ɗin hannunta yayin da na tafi gurin Umma wadda ta zama tamkar gunki. Tamkar an dasa ta. Buri ya ɗauke ni yayin da umma ta dinga bin su da kallo kafin kuma ta shige ciki. Ta sa hannunta ta riƙe Zainab. Kafin Momi ta wani abu Umma ta tsinka mata mari. Wannan shi ne karo na farko da aka yi duka a gidanmu don kuwa ba a duka dokar Abba ce ko za ka zaki mutum ba zai dake ka ba sai dai ta ya kashe ka. Take Momi ta miƙe za ta kwaci Zainab Umma amma Umma ta mata rukon ta mata tsauri. Me ya ta miki zaki mare ta? An mare ta ɗin Umma ta bata amsa. Tana sake zabkawa Zainab wani tafin. Ai kuwa ta ƙara sakin ƙara, ai sai Mami ta rikice gashi ta kasa kwatar ta. Sai zage-zage take, sai da buri ya ce da Umma ta sake ta kafin ta sake ta muka tafi ɗaki. Ba mu yi awa ba Abba ya dawo tun kafin ya gama fakin Zainab ta faɗa mishi Umma ta da ta. Ai kuwa ta ɗakin mu yayo muna zaune Umma tana ta lallashi na. Yadda kuka san zaki ka ya shigo sai ɗau ya ɗauke Umma da Mari. Wanda sai ɗin ba zai taɓa barin ƙwaƙwalwar buɗi ba saboda saboda baya manta abin da ya faru. Mikewa ta kafin ta yi magana ya daɗa mata wani, kafin ya ce you have crossed your limit. Ban auri matar da za ta dakar min ɗa na zauna da ita ba, na haka ni Adam Ismail na sake ki Khadija. Habibu, saki bi yanzu nan ki bar min gidana. Bata wani jijjiga ba don abin da take expecting kullum kenan, sai dai da ta san haka ne zai faru. Da ba iya mari ta tsaya ba, da ta sani har baki ta fasa mata. Me kike jira ko sai na zo na fitar da ke? A hankali ta ce ba sai ka fitar da ni ba zan tafi. Tunda you have attached to the oxygen da nake inhaling amma ka sani. Yadda Zainab take ya, haka Hassana take ya. Kuma ga su nan na bar su idan kuka zalunce su, Allah zai saka musu na duk abin da kai min ka sani ba zan taɓa yafe maka ba. Da kai da sakina. Dama sallah ta idan haka ta ɗauki hijab ɗin da ta zira. Ta haɗa hannuna da na buɗe kafin ta shafa kanmu sai kuma ta fice shi kenan ta faru ta ƙare. An yi wa mai zani ta faru ta ƙare an yi wa mai dami ɗaya sata. Umma daga wannan ranar ba ta ƙara waiwayar gidan ba haka ta fice zuwa gidan yaya. Haka ta wuce zuwa gidan yaya. It's as if kowa is ready ko kuma irin kun shirya mu abin haka 'yan gidansu suka yi. Amma a da dangin Abba especially maza sun girgiza da jin sakin. Haka suka garzayo a kan lallai sai ya mai da ita amma Mursisi ya ce ya gama zama da ita. ya Azumi ta yi bala'i da masifa amma ko ke so Abba bai ba. Hakan yasa suka zuba mishi ido. Nan ba duniya ta koma sabuwa cikin gidan mu dama kwana biyun da aka yi abin. Anko Shatima ya zo ya tafi da gode gidan shi. Ya rage ban da kowa sai Allah. Na zauna cikin wanda ba sa so na ko sau ɗaya. It is painful rashin uwa a gida babu wanda zai iya ayyana hakan, sai wanda yake shi ma victim ne. Ummi bayan kwana biyu suka zo kwashe kayan umma nan aka fitar da kayan budi aka aika gidan Uncle Shatima. Yayin da na ummi ta tafi da su akan za ta rike ni. Har Abba ya amince amma kwana biyu bayan momi ta same shi ta ce da shi, Haba diya, yanzu saboda ka saki kubura sai ka rabawa wa dangi yaranka? Kana son ka ce ba zan iya rike su ba? Mug ɗin ti ɗin a ya ajiye ciyaba. Sakina, iyan soyayya ta motsa haka yake kiranta. Kin san ba haka bane Shatima ban san ya ɗauke shi ba sai jiya. Mai sunan marga yake faɗa min su ma 'ya'yansu ne sun isa da su. Cikin kissa ta ce dama mana abin da ya yi Shatima ai shi ya yi mai sunan margayi da Adamu. Amma raba kan yara ne ba shi da amfani. Mamaman Small yi kubura ce. Ka san abin da za ta dinga ɗora mata? Ka ga ba ka da laifi amma zaman ta gidansa zai fi ta ji kai ne mai laifi har ta tsane ka. Shiru ya yana tunani kafin ya ce ab. Kin ga ban yi wannan tunanin ba haka dai kan bar zan sa su dawo da hasanan Shi kuma sarkin jibi na je na ɗauko shi. Shi kuma sarkin jibi na je na ɗauko shi. Murna sosai ta cika momi garin ta samu nasara amma Ta yi fakin ta ce, ka bar sarki kawai ita sanar Fuhas, Safeti gwara a ce tana gidansu. Haka ce ta kasance Abba ya je ya ɗauko ne, a gidan da har na fara jin daɗi na dawo gidan gurin momi. Ashe komai yana gaba. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.